بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشارحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المسلمين muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna litsa juma'a goma ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1437 wadda bata zo daidai ba da sha biyar ga watan julai year ah, 2016 Allah subhanahu wa ta'ala kaddara mana dawo a yau bayan karmar sallah bayan azumin watan Ramadana da fata yi kan ibada da muka cikin watan Ramadana Allah sa zaman ta karbabu ne a gare shi Allah kuma gafata mana zanakun wanda suka gama ginin gidan gaskiya Allah jikin zama ya gafata musu in ta mutu ba Allah sa cika da kyau da imani wannan shi ne majalisunmu na 392 biyu amma a yau buhari kuma majalisi na 200 haka ne ko 200 daidai insha Allah ta'ala idan ma'amanta ba kafin azumi muna sun kitabul azan a cikin sahih buhari za mu tashi babi na 149 babi na arba'in da tara, babu du'a'i qabla tara haka ne mu? ce babin addu'a gabanin sallama marga mun yi babin tahiya ko mun ji tahiya da yadda ake yin ta da yadda ake zaman tahiya, to an yi magana tahiyya ƙarshe, to idan mutum ya gama tahiya kafin ya yi sallama shin zai yi addu'a kuma zai yi addu'a ba abinda babin zai karantar da muke kenan ku gane rayuwar musulmi daga baki daya addu'a na da muhimmancin gaske don musulmi bai dora laya bai dora ah, menene guru ko kambu ko mamacin wannan kuma bai canfi bai shirka to me zai addu'a addu'an nan kuma na nuna gayar ibada da bota ga Allah subhanahu wa ta'ala ne duba kuma komai a musulunci sai da ce akwai addu'a akwai addu'a cikin sujada ko akwai addu'a idan ka taso daga sujada zuwa kafa koma akwai addu'a a cikin ruku akwai addu'a ka taso daga ruku kamar a fara sallah ba ka fara harba akwai addu'a kuma ka nuna ne ba to sai ga shi kaka sallah ne ma akwai addu'a shi ne babu du'ai kamar salama. nan wannan addad aka ce za a yi kafin sallama da sharadin liman bai sallama ba in liman ya sallame ba ka da ikon za ka yi an gano nan karatu za mu karanta can gaba حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أروى بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لقى عائشة متى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته تباشي الأباري anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a a cikin sallah yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman kariyarka daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal ina neman kariyarka daga fitina na mai shafaffen albarka Dijjal. wa a'udhu duka min fitnatil mahaya ina neman kariya karga daga rayuwa wa fitnatil mamaki da fitnar mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asam ya Allah ina neman kariya karga zinabai wani wal magaram da ba su saka fa da sai wani ya ce wa manna Allah ma aksara ma tasta'idu min al-maghrib wai me yasa kusan kullum kana yawaita neman kariya daga basu suga faqala sai mun Allah ce inna rajula idza gharima idan mutum ya ci bashi haddafa fa kazzaba da yawa zai magana ya ƙarya wa wa'ada fa akhlafa kuma zai alƙawari kuma ya saba alƙawari an gane karatu كما فرقوا حديثي شهدتنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الظهري قال أخبرنا أروع بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته من نعلى أنا عداش في الصلاة وانا عدل من نعلى هي عناية ينجح نعم هكذا تجي ما na'am a ah, ba maganan babin ba a cikin hadisin yanzu sai ka gano mun a ina manzo Allah ke addu'ar ne sai ka duba mu gani mun da yake yin ta bata wadi ba yawa to shi imam buhari ne ya sa ya ce to za a addu'ar ne kafin sallama ai mun sa ana addu'a cikin sujada ana addu'a tsakanin sujudu da biyu ana addu'a kafin fara sallah ana addu'a an daura ruku'u to me yasa ya dauki wannan addu'a da yake za a yi ta ne bayan tayya da bayan sallama abin da yasa domin akwai hadisai mutawatirai wanda suka nuna manzo Allah yana wannan addu'ar ne a ƙarshen tayya ko da shi wannan hadisi bai nuna wa cewa cikin tayya za a yi ta ba to akwai hadisin da nuna haka akwai hadisi sa sai muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ka farraga ahadukum min tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya gama mutum ya ƙarshe fali ya ƙul ya ce a uzu billahi min azabin kabari kaga wannan dace kaga wancan hadisin sai kawo ma abin da wani bai kawo ba ta muhallin addu'an nan shine gabanin sallama bayan ta ya ƙarshe an fashe wannan ta ce mana Allah ya kashe Allahumma ya Allah inni a'udhu duka min azabin kabari ina neman kare ka daga azabin kabari daga azabin me kabari to ya tabbata kenan yanzu a shana azaba kabari ko bai tabbata ba a hadifance a ƙwaranance ba ya tabbata ƙwarani ma ya tabbata da azaba kabari cewa ka azaba cikin kabari su su gafa na cewa annaru yu'raduna alaiha buduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab Allah ce wuta ce ake gitta mutanen fir'auna gare ta safe da maraice za a gita su ga wuta da safe za a gita su ga wuta da yamma to a ina ake gita su ga wuta din laira wa yau mata kuma sa'a ran da alƙiyama za ta tsayi kuma adasilu ala fir'auna ashaddu azab ku shigar da mutane fir'auna azaba mafi tsanani ashe wanda ake yi din nan kafin ta yau mata kuma sa azaba kabari ce an fahimci wannan da akwai dijjalai na nan suna yawo suna shaba azaba kabari akwai masu wannan karatun shaba ba azaba kabari ya bayan qur'ani ya fadi to ga nan gafar bayan ma lamfali ma ta bada aya azaba kabari an fahimci wannan ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا من إيه kaji Allah ce da za a ga lokacin da mala'iku suke kamar ran kafirai lokacin suke menene ya tawaffa sun kamar ransu ya ziribu na oju a huma albaran suna marin fuskokinsu da bayansu an karatu azaba ce kuma azaba wace ba har suna ce masu kudantsane azaba mai kuna a ina ne a ran da ake karɓar ransu ma na azaba kabari kenan in suka mari su ce ga azaba mai kuna na cikin kabari na jiran an fashe na karatu akwai ayoyi da dama haka ma suratul an'ami ولو ترى إذ الظالمون في مرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم ka jala ina wannan al yawma tuzuna azabal huni ma kuntum tastakbiruna fil ardi ghayra haqq wa ma kuntum menene kaji Allah ya ce da za ga lokacin da azzalime suke cin ana fizgaran ransu. malaiku za su fi da hannu ce ku ba mu rayukanku sai su masu aliyama a yau yau su gina ransu su yi hau ɓaran su ji zauna azabar huni za a muku azabar wulatarsu ran da ake kalmar san kirsu yau za su azaba wulakanci a gidansu ko a kabari a kabari ne sadaka azaba kabari ta tabbata a ƙuranance ta tabbata a hadisance an fashe wannan ba abin da ake jayayya ba illa wanda ya zama to shaidan ya rubuce shi kuma sai ce ba azaba kabari inda shaidan ke ribatar mutum shine sha ta ga mutane na binne su shekara 200 300 sun ka tona a ba gana da masa azaba ai kasu suka kai gani jayya ba gane bane wa a yi ta azabar kabari rai ake wa azabar rai ake wa azabar kuma yana tafirintuwa da menene da gangan jiki amma asalin azabar rai ake wa ita domin a lokacin da aka ɗauke rai ake na jiki ake bari kuma ka nan bane ba bayan an shiga kabari an dawo da ran jikin mace an mai tamboyi to sai a fara gana mai azaba wanda za mai azaba ne to ran sai za a gana wa azaba amma yana tasiri shi jikin na ji ku ba ta gongani ba an mace na karatu in ma ni'ima ce rai ake wa ni'imar gangan jikin na tasirin ba su ku ba ta gongani ba to magana an tono ba a gani ba ba shi bane ba ina ba na fahimci wannan to shine manzo Allah ya Allah yana neman kare ka daga azabar kabari to kabari ban ka dace kabari kan ka doka wai ramin da ake ginawa ake saka mutum shine kare kabari a duk inda mutum ya zo na tsakanin mutuwa da tashar kiyama masu sa kabari wata dabba ta ta haɗiye shi to kabari ne gare shi za a zo a sabi shi can da aka haɗe shi shi ruwa nutse nan ne kabari za a sabi shi can a cikin iska ya watse aka yi hadarin jirgi sai kode sai watsa ya zama to kafin iska to za a ji a same shi da yake cikin iska an mutu wannan wa da min fitnati masu dajjal manzo Allah ya Allah ina neman kariyarka daga fitinar mai shafafa albarka dajjal fitina a nan wurin na nufin jarabawa ibtila'i ana cewa annabi isa masihu bin maryam haka ne ko ana cewa Dijjal masih amma shi ne ina ka ce masihu ba a faɗi komai ba to annabi isa ne amma inda Dijjal za a magana to sai an hada da sunan shi masihu dajjal وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم دجال ne a annabi isa ne in ka ji masihu kaɗai ba hada da komai ba ta da isa ne amma idan Dijjal ne ta hada da masu ta hada da sunan shi masihu dijjal to me bambancin masihun annabi isa da masihun Dijjal shi annabi isa na ce masa almasih ne domin duk wanda ya shafa sai albarka in ba ka da lafiya sai ka warke in makawo ne sai idan shi ya bude yana shafa sai mutum ya warke shi kuma Dijjal ana ce masa masihu ne domin an shafe albarka daga gare shi kuma idan shi daya an gane shi ido da iya gari shakman na Allah ya faɗi za mu zafi kuma Buhari akwai babin fitan za su labarin masu dajjal to manzo Allah na neman kariya daga fitinar dajjal to manzo Allah me yasa yake neman kariya daga fitinar dajjal alhali ko da dajjal din ya zo zai iya ribata manzo Allah ne to ba ba fitinar dajjal kan ba da ba kabarin da fitinar rayuwa da ta mutuwa da ta dirjalin manzo Allah ba ko ne da zai same shi amma yana yi ne domin ya koyar da mu mu yi na ɗaya kenan na biyu yana yi mana ne mu an gane kamar mutum ya ma addu'a yanzu to mu yana mana addu'a ne Allah ya saka mai da alkhairi na uku yana nuna ma tawazu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yake annabi Allah da Allah riga kare shi amma da haka bai ganin shi wani ne yana tawaju to Allah kare kare ni bai wadatu daga Allah ba yace to haka ne annabi Allah ba abin da zai faru a bai wadatu daga Allah ba ya dogara ga Allah yana neman taimakon Allah an fahimci wannan karatu a hadisi ya tabbata sai muslim manzo Allah magana kan dajjal yace in yakhruju ana fikum fa ana ajiduhu dunakum idan dijjal ya bayyana ina raye to ba ku da matsala ni zan muku maganin shi sallallahu alaihi wa sallam eh kada wanda ya tada hankali shi ne ina raye da ya bayyana to ba ku da matsala ni zan muku maganin fa wa illa in ko ba haka na namuri ba in zai da tafi ya bayyana fallahu khalifati ala kulli muslimin to na bar tsaron duk musulmi annan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu shi kalmar na Allah kashi ba adalin shi ba eh shi matsala za ta zo inda yana raye kar ka samu matsala zai kare ma shi ba shi ne kirkiro ma matsala ya ba ta matsala ba kankara kana fahimta bambanci yanzu ba eh kana fahimta mace manzo Allah da shugabannin zamani shugabannin zamani su za su kirkiro ma matsala eh ka fada matsala ka wahala ka cuya da mashin imani amma shi manzo Allah in yana nan ya ce ka kwatar da hankalinka ni zama maganin matsalar in kuma ban nan na bar aikin hannun Allah ban bar ka nan ba na miƙa ka ga Allah ya kare man kai sallallahu alaihi wa sallam to wannan sai ke nuna shashin man Allah da san gaibi ba ta haka sai ta in ina nan ya zo zan kare ku in ban nan Allah zai kare ku to da ya san tabbas aka ga sai ce to ai zai zo muna nan muna da shi ba ka san gani to shi dijjal akwai babban shi ne ake magana na wurin ogan kwata-kwata manzala hadisi sai yi da ku a cikin kitabu tawhid ya ce za a dijjalawa talatin a cikin al'ummarsa dijjalawa jami na dijjal guda talatin a cikin al'ummarsa ne kuma kokarin sai batar da al'ummar manzan Allah ya raba mutane da manzan da Allah ya turo musu to sai ka kiyaye an mace nan karatu sai manzo Allah yana addana cewa a'udhu bika min fitnatil mahaya wa fitnatil mamati ya Allah yana neman kare ka daga fitinar rayuwa iftila'i ta rayuwa malaman hadis ne magana da yawa me ake nufi da fitinar rayuwa magana mafi kaye mafi burgewa shine Allah ya jarrabe ka ya halaka kuma an gani Allah ya saukar ma da bala'i kuma zai hana ka yin haƙuri akan bala'in to ba fitina ta kawai na rayuwa domin ka dinga wahala kenan kuma ba zai magana abin da ya ruwa an fahimci nan karatu idan Allah na son ka da alkhairi ya jarabe ka gina da talauci gina da rashin haihuwa gina da rashin lafiya gina da ɓacewar matarka Allah kiyaye wai da matarka ta ɓace da kai ka ɓace wanne bi ne a dole ta yi da wanne bi suke soki wallahi gara kai kaɓaci kana ce ba Allah da ce mata ka taɓace a ce ma salamu alaihi da Allah ana cikin mata wani ya eh, tana da tsagen kaninci uku uku wallahi ta shanka yin duniyar nan ya gaga da ta ka ta taɓace ina tabbatar ma in ka hau titi wallahi sai motoci daga kauce ba don in hankalinka ya kai dubu to zai tashi amma idan kai kaɓace to da sauki-sauki kan Allah kiyaye kan bi da kai ka da kanka yanzu ta shakalin laka ne yanzu ma shakalin ta tashi yake amma bai kai laka ba to kai yanzu da za ka gara yayin ta ita ko in kaɓace <laughs> za ta sami za ta gara yayin ka ba wannan tuhuma din ce to kai ba batar da shi a kasar ma ka da iyayen naka amma kai tana bacewa ta kai hanya mu fa kwanan nan mu yana canza yana canza mashina hanya masu da sai ba to fitinar rayuwa ita ce Allah ya sokka ma da ibtila'i kuma ka samu to wannan ne babban fitinar rayuwa wasu rayuwa suka fitar rayuwa shine rayuwa ba tare da addini ba ta da lonan bala'i mutum ta rayuwa ba addini shi ba bin da dame da addini ba kwanci da addini shi firi yake kawai ba bin da haɗa shi da addini yanci kawai ke gari shi tashin hankali wannan gara dabba da shi eh ba ma ba addini ba ka lura sosai duk mutumin da aka ce ma bai da fahimtar addini ya zaga rayuwar akwai addinin amma bai da fahimta addini ne ya kai gina zan akwai sati ko magana zai blanda zai yi ko magana zai yi sai ya blanda kuma mai baki <laughs> me kuma shi ya kare baki da ya shuru <laughs> to ba zai kare baki ba da ba addini ba fahimta addini to rayu ma ce mutum ba addini ba ke da rayuwarsa an gane karatun yi lallafi suna ce ta rayuwa sabari ba wani kuka fitina rayuwa ba kudi sai ka inda ba kudi ya kuwa fitina har bawa Allah kudi ya ba kawo ne ba ka roƙi Allah rufin asiri ko ba ka da kudi Allah rufin asiri wallah sai ka jana sha kai wani ba kucin garin nan majin na wallah kai san ba ka jin da rufin asiri ne kawai sai ka fi su ba jin majin a ah, ba tun da Allah rufin asiri ba ni ganewa Allah ƙara ba mana su duniya da lahira wa fitatin mamat ya Allah ina neman kare ka daga fitinar mutuwa fitinar mutuwa ita ce cikawa ba tare da imani ba Allah kare mu malam da yake addu'a na shi Allah ka sa mu cika da kyau da imani ba karamin azanci mani wallahi mutum na yi cikawa da kyau ba imani akwai matsala kuma matsala yana yi cika da imani amma ba da kyau ba kuma matsala kuma matsala kuma matsala to kullum ka azarci Allah ka samu cika da kyau da imani Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min al-ma'asam ina neman kariya ka daga zanabai zanabai manzo Allah ya bai zanabai ne ko amma yana koya mana mu dinga neman kare Allah daga zanabai dan ba wanda ya kubuta daga shedan sai wanda Allah ya kubutar da shi shedan barin gama har in za ka mutu ma zuwa yake har lokacin mutuwa zuwa yake Imam ahlus sunna jamaa Imam ahmad bin hanbal ya kwanta zai mutu yana ta somewa yana ta farfadowa dalibai an gewaye malam falola idza balaghat al-taraqi wa qila marra wa dhanna annahu firaq an kari ɗalibai ya tashi can sarki malam na cewa la ba'at a'a har yanzu a'a har yanzu ha wace magana ko me ma'anar a'a har yanzu can da malam ɗan dawo hanyar cewa ce gafata malam wanda kana cewa a'a har yanzu me aka faru zai shaidan ne ya zo sai ke ce mani ya ahmad dan hanbal ka ba kafi ka fi ƙarfi na na rasa da zai da kai futani ka ce mani masamar buwa kan gaba sun yi tafi a tayi yanzu dai sai na suka da imani su kaji shi shi ma maza ba shi shawarar cewa ya kubuta a ba shi shaki a sai mutum ya cika da imani su sanai kubuta daga shaidan an gane karatu shi sa manzo ke neman kara da ma'asar bai kisa daga mutum ya zanubi sai mai dariya ka roƙi Allah shiryar da shi ta kuma ya kare ka domin wannan zunubin da ya yi Allah na yi jaraba kai ba da wannan zunubin kuma za ka sama mai Allah kare mu da kare wal maghrib ya Allah kare ne daga basussuka ta manzo Allah yana ta mana addu'a tuni mu kuma duk addu'o'in da wannan ne hana ta mu hana ta aiki ba ki ba a ai to a ga wai hanji ne shin kuwa tun ana karin magana da shi to yi ya tabbata kasan fata na gari lamiri da karin magana ake ai ai ba shi hanji ne cikin kuwa da shi lokacin da ake wannan karin magana wallahi ba kowa ke cin bashi ba to to a tunda ana so ana cikin kuwa da shi malaku ga ka amin to yanzu shige nan yanzu aka ce a sa get nan wannan to <laughs> wani ba bi ko shi zai shi zai ta hira zin yali to wallahi da ya so da kwanan na wani ko ba shi ma da yawa ma na da dalili na kin gado kai mutum zai je so ai nan da ba da ce za ba da bashin mashina shi kuma ba ka gani yana cikin yana cikin alamomin a cutar mutane a kawo ma sai ka zo ka ci bashin mashin shugabanci na gari raba mutane ke da bashi ba dora su bashi ba manzo Allah me yake idan mutum ya mutu cewa ke man mata wata raka malan duk wanda ya mutu ya bar dukiya fali ahli ne iyalin sa ne wa man taraka dayna fa alayya duk wanda ya mutu ya bar bashi a zo zan biya to amma mu wannan shugabanci mu ne yanzu to za a ke maka ci bashin sai ce ai union za ta raba mashina ko za ta raba mota ko union din ku ma'aikata ma'aikatan asibiti ko ma'aikatan malaman makaranta wani shi ma gwamnati ce za ta ce za ta ba ku bashi ta zara ku bashi gwamnati da kanta dan nan shi mafaɗi ko zai ce a ah, wallahi zan ci hawa walam a yi zan ci wallahi ya eh, za ka ci wuya masu cin bashi albishirinku Mun shiru to ni ga shara zan ba ku inda kuna ci kuna wayewa lafiya to yanzu ba zamani a ci ba wanyewa lafiya wajewa don wallahi in ka tattari bashin mashin ko na mota ko na bashin kuna waye to ana iya wata biyu albashi ko wata uku to kuma lokacin za a baka kudin wata ɗaya din kuma banki na wata uku za ta cire sai ka tashi ba ko zizi ko ma doka ciko an yi wannan ko ba yi ba to ku yi hankali wallahi eh akwai zamanin da zaka ci bashi duk wata cire ma ba matsala amma zamanin yanzu to zamanin ba dumani na tsohon isi dazu ne yin kuma mutum ya ce ƙayya ne karen tsaye maza sama bashi wannan watan sannan zai mutu ku yi shiru mutum ya rasa jami'in layin da zai masa bashi wannan watan to wallah mutum ya ta ta yi shi kada ka zo ka tona kanka asiri Allah bai tona ma asiri ba a ta yi an ce za a bashi a yi wata dubu biyar za a cire ko dubu goma to ba sai albashi ya zo ba za a cire dubu biyar to an haka wata shida ba albashi kuma na dura za a cire kenan talatin kenan ta da ba to sai a baka canjin ka kuma albashi wata da za a yi kaga kai mutum ya fara jiwa kai cikin wahala sai yanzu don na lura mutane na fara jin labari mutane ba su hankali ba ana cewa kwanan da za da bashin masu masina kowa shi ake ci a sa sunan shi a sa sunan shi a yi dalilin samanin ne to wata da za a dalilin samanin a lokacin baka da sabbar karshen wata ta Allah ya sawaye fa qala lahu wani mutum sai ya ce ma aksara ma tasta'idu min al-maghrib wai manzon Allah me yasa kake yawan neman kariya daga bashi ne wanda ya wannan magana ita ta Aisha riwaya Imam An-Nasa'i tace fa qultu sai tace ma aksara ma tasta'idu min al-maghrib ya manzon Allah kana yau kullum kake fita Allah kare kare bashi Allah kare kare bashi fa qala sai manzon Allah ce inna ar-rajula idza gharima idan mutum ya ci bashi haddasa fa kadaba zai zace ƙarya haka ne ko ba kan gani ba za ka ce a zo jibi za a ba shi jibi a zo a shi nan, ko to ya ka zo jibin kuma sai ce to kuma to ya kuma ya ba shi kuma kuma ka da ba wata kalmar hukuma na wajajen an gane ina rashin da aka yi albashin teburin nan kana skiri ne za ba kunin gawo to mai bashi ya zo ya za a kofa an gane an mai skirin za a biya shi to sai tunanin ya fito da kudin nan ba akwai matsala ba zai koma gida da kosisi ba ga azumi to sai shawaran ya tsallake ta windo a mai wannan ga an ban mai shi a kofa to kaddara Allah mai baki na ba sai jira jin fitsari sai ke yaro windo daidai ya go windo daidai mai sun ba shi zai jira ne zai jira gaban sai shi to wallahi abin da kai nan nan ku sani wata lokacin mannan wadaya to da Allah yanzu inda ba ba shi me mutum na ka ta koma ka da raulo ai idan ka an so sai ka hito kana yanga ba ko tun ba ba da rinka ko sisi Allah ta amma ta amma mu waya alhamdulillah so ba ku sabatin da ba shi yanzu ga katan Allah da da raulo shi ba dan farma da yawa ya ba shi bala'i ne jama'a in ba ta kama dole ba dole karka ci bashi yauwa amma fa da sharadin kana da hankali kan mutum ya ƙi ji to ba ya gani ba wannan zamanin wa wa'ada fa akhlafa man lalace idan mutum ya ci bashi zai alƙawari ya saba zai ce yayi eh, za kawo ma kuɗi daga Kano jibi ko kuma kai yake jibi ya zo kuma ba kudin za kawo min sallah kare da kare sa wa an arba an zuhri qala urwa anna aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya dade ta ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasta'idu fi salati min fitatil dajjal yana neman kariya cikin sallarsa daga fitatil dajjal neman kariya daga wannan abubuwa guda hudu fitinar rayuwa fitinar mutuwa fitinar dajjal bashi da da zanabai malamai da yawa suna ganin cewa wajibi ne neman wannan kariya ɗin an gane ko wasu suna ganin cewa ba wajibi ne ba amma mun je babin da ke biye za ji bayan cikakke insha Allah حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخيري عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقى Abubakar بكر Gaskiya. Allah ya dada shi wai abokan shi kada ne mai sun sabai ne to me yasa shi kada yake mai gaskiya domin gaskiya shi ta kai kololuwa lokacin da manzon Allah ya an shi annabin Allah bai nan ba bai nan aka kai mai rahoto to abin yi gaba ce shi annabin Allah ne shi ya bade ya yi bade gaskiya shi ne mai mahadar shi ba da ya ya yi sarai da mai raji wannan ma bai nan aka tare shi hanya to kai ne sarkin cewa ya gaskiya to jiya ya yi wata sabuwa wai muna nan fada shi jiya da ka dala baka jiya da yake na shi, to wai wai shi jiya da dare wai daga daren jiya fa wai ya je fasa makadisi har ya je sama ta da hawa ta bakwai hawa jiya Allah kuma ya dawo mun gashi nan da sahi da Allah ka ji kuma wannan Ita ra shi ya fadi kana shaka da a ni so yake tabbatar to to shi ya fadi to ya gaskiya tun ma bai gaishe ba to ga lalle kalmar siddiq ta kanta zuwa na abubakar radiyallahu anhu a an ta buke siddiq qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allimni du'a ad'u bihi bi salati ka koya mani addu'ar da zan dinga addu'a da cikin sallata sai eh, kaji ni ma yake addu'a Allah sai baka mai da addu'a ko da zai a cikin sallarsa shi bai adda ba ya iya a sahabban ke nayi su ko wani Allah ya koya masa yadda zafi kai ne baka damu ba in dai ka ce dan kasala ɗinka ko dan sanata ɗinka ko malam ya gaya ma ƙa'ida ko bai ba bin da ne ka za ka ji hauka ya ke ko kuma zai hauka shi ke nan dan da ya a sarari ko a wani ya ce ma zai bugi mata wani ko kuma guji ba wai katon manna abin kunya wai zai bugi mace da Allah ya zaka ce majalisar nan ta tsofaffi ne a yi yanzu tiyo zai ce zabi namiji dan wani balle mace da tiyo ne ta sai da tsoho tsohon kwano an fitar to ba matsala ba a ai duk wanda ya ci bai tsayawa wajen malamai ya tambaye su ai matsayin sanat da rai rarsa sunanci a akwai shi shura ke ce mu yayi shura ke ayi, the parliament shura ce akwai shambaluci wa amurhun amurhum bainahum ne wa amurhun shura bainahum ko lamarin musulmi shawara ake yi tsakanin su a yi shawara amma da yake mutum sai ta haka nan kofar da lalalla ba da shi a kan shi kofar da lalalla eh amma kwallon ayyuka ne ya san duniya lab ya taba kuma eh, rasha eh to rasha kasan mm, addini ne ka gani daga rasha sai wuce cuba kajan kala kuma <laughs> kafafi da kaskuro dala akwai kalan laukalar wasu da cuba to kan ya dawo gida sai ji zuwa faransa duk duniya ba inda ka yi faransa duk duniya shan giya ba irin ta faransa duk duniya to nan ne zan shi na karshe to shi ne sai dawo gida ne sai ta majalisa to gama abin azukin da zai dukkan da ya samu majalisa ya samu malami a karantar da shi eh ga yadda ake magana ma a musulunci to ba zai kula ba sai dai ya tushin ne to su sabai ba su fike ba komai sun suka zama Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ko ya ma adda da zan ga sun sallata qala man Allah ce kulka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira ya Allah ni na zalunci kai na zalunci mai yawan gaske kaji fa. Eh, da gana yi wannan dan ka ce ya Allah ne a zalimi eh ba ka iya ba dan baka fahimci addinin ba amma annabi yunus shi da ya fahimci addinin me ce la ilaha illa anta subhanaka to gani annabi Allah ba ya ce kan ya zalimi balle kai amma kai tinjin magana kake yunus ce ya zalimi to tinjin ma zalunci na kawo matarka na ko ka taba yi ba ayanka ba kanka ma ka zalunci kanka ko ka taba zalunci kanka ba ta yaya ba suke zalunta kansa abinda ya kamata ya samu lada sai ya yi ya zalunci ne ko zalunci kanka ba mutum ne zai kalli kwallo awa da a no minti 90 awa da rabi to amma insha Allah sai kwana uku ana gardama wani ba zalunta kai bane ba wannan gardaman da ake lada za a bada na'am kudi za a biya shi ya ba ta lokaci kuma ba ta lokaci ba dan Allah da yayi salatin manzo Allah daya zai katal bibin wannan gaddaman ba tare sun zalunci ne wannan kuma abin mamaki ba tare ba ka kallon ba malam dan kallon kwallo dai wannan su bai da yallai. wallahi tare suka zo na suka kallon kwallon tun fa karshe to wai ko sai su zo kuma suna gaddama tare nawa uku eh billahi lazi ai shi mariyo ai mariyo to mariyo mariyo aka yi wa ai shi ne bai ce su buga su suna ba ah. to kai ka je ka ce su buga su suna mana ake mana sai da masu rasa ai ai wasan gobe mu ne mu za mu ci ku kai kai awa waye kai sun san ka ne wai ka kai ai ni dan wasa na ina ai yana sama a duniya wani wasan shi har ne ne dan wasan ka bai san ka ba baka san shi ba bar shi jan kaya yake a iska kai kana na cikin talauci ma da na kuma kace ta ba san kace <laughs> ka amma yanzu ka hankali ba ka buna kana jayayya ta ga wannan lafin zalunta ba da kyau kansa ba wai sai ka zalunci ne ba in ni zalamtu nafsi zulman kasira na zalunci kai na zalunci mai yawa shine ka bata lokacin ka abin da zai amfane ka ba amma shi wannan ko ko abin da Allah ya ce ka yi sai ka kasa yi da ce ka yi shi duk zalunci ne wala yaghfiru dhunuba illa anta ko ba mai gafarta zanubai ya Allah sai kai fa ghafirli Allah kamar gafara maghfiratan min indika gafara ta musamman daga wurinka ya Allah warhamni kai mana rahama innaka antal ghafurur rahim kai ne mai gafara kai ne mai jin kai addu'an nan da manzo Allah ya koya sai na Abubakar bari tambaye ka manzo Allah cikin mutane yana da irin Abubakar na'am to bari da kan ka kai yanzu wanda ka fi ganin kimar ka fi ganin darajarsa sai yanzu in nemi shawararka za ku ba shawarar banza na'am duka wanda za ga mai menene ne me tsada ko wanda ke ne ma tsada to ka duba tsakanin sai na wuta da manna Allah sai manna Allah koya mai wannan addu'a din kai eh, ka san addu'a ba karba addu'a ba ciwo ba don sai an zaɓo bi tsadar ita za koya mai dan ne in ka duba addu'a sosai akwai tawakkuli a ciki akwai tauhidi a ciki akwai tawabi a ciki inni zalamtu nafsi zulman kaseera na zalunci kai na zalunci mai a wani ba tawassuli bane ba tawassuli ne eh ya Allah ban isa ba ni ne laifi ne ban isa ba me laifi ne ina da laifi da ya kamar ba su ba cewa matan na tuba to bali mu bawa da cewa ya Allah nayi ya Allah ni ne laifi ne wala gafaru dhunuba tawidin kenan ba wanda ya sai gafarta zanubai duniya na illa anta sai ka kadai ba tauhidi bane ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wani ta in ka kai shi so ɗaya gafara zanube ɗari in ka kai shi so biyu gafara zanube so ɗari biyu in ma ba ka gan shi ba in ka ga wanda ya gan shi ka kaman gawata ma to ba ka samu ganin wanda ya gan shi ba to in ka ga wanda ya ga wanda ya gan shi wallahi wannan iskin shi a nan ƙasar kai ka ɗauka wai tatsuniya ce mu da wayin wallahi ga wannan haka nan kawai malamin sai kawai sai ce wai da gashi shi nan gaba da Allah ko sai abubakar ya sai ce da gashi an gaba ta min ko manzo Allah ka gani in baka bi shi ba ba ma gawara ba in da ganin manzo Allah ma su gafara so Abu Jahl da duk an aljanna ne da su Abu Lahab da su Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ka bi shi to wala ghafiru dhunuba illa anta tauhidi ne ya Allah ba ni gafarta zunubai sai kai faghfir li ya Allah kamar gafara roƙon gafara to wace irin gafara za a ma irin ta kowa da kowa a maghfiratan ta musamman ya Allah shi yasa babu alifin da lama jike maghfiratan an nikra li ta'zim an mata nikra ne don a girmama abu ya Allah gafara ta musamman min indika kuma daga wurinka ba ta hannun mala'ika ba ko ta hannun nuna ni ba direct daga gare ka ya Allah gafara yanzu da ma kyauta da gwamna ma kyauta da kuma so ke kan gani ko gara gwamna dan ne yau to ni yau yi gare me na kuma yace amma kuma yace da zo ma kyauta ko ya kan zama ne a dai miliyoyi ne abinda ya fama a mutane karatu to ina ga kuma a ce Allah ne zai ma gafarar da harar shirkan shi maghfiratan min indak warhamni ya Allah ka min rahama innaka antal ghafur domin kai ne mai gafara rahim mai jin kai aka tawassuli da sunayen Allah cikin addu'a kana bukatar gafara ka roki Allah da suna al-ghafur kana bukatar rahama ka roki shi da suna rahim kana bukatar kudi da za ka kira shi to ga ko ya san wannan eh amma da ce kana da zuwa ne kowa sai ka rage zubu shi to wace za ka ji a batun da kudi kowa na so kowa san razuku razak Allah ka saboda da yace to sami babu ma ta min ad-du'a ibada tashahhud wa laysa biwajibin haka ne ko babin mutum na da damar ya zaɓi addu'a da zai bayan tahiya walisa sabi wajibi ba wajibi ne ba ti da zai baka addu'a ta yadin yamma tayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna matsala sai eh, kai ka ji tunda matsala ba ta kun kashe ka eh mai kun kashe ka ba yi shiru ka roƙa yawa amma in ka kana da matsaloli ba dole maka ta nace da addu'o'i ba sai addu'a balle matsala na Najeriya ba mai ima maganin sai Allah sai Allah ka rike shi da safe idan matsalolin najeriya kana kawo da wannan ne wannan kuma na shigowa ko ba ka ba matsalolin najeriya karewa take ne ba ta karewa Allah ya sauwaje حدثنا قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني الشقيق عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته mun kasance muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallah kullana muka ce assalamu ala allahi min ibadihi min hadisin a baya ko mun shi ba mun sha baya muka ce amince ta tabbata ga Allah daga bayinsa assalamu ala fulani wa fulani amince Allah ta tabbata ga wani da wani fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqulu assalamu ala allah ku daina ce amince ta tabbata ga Allah fa inna allahu was-salam Allah shine sarki amincin walakin qulu zai wuce at-tahiyatu lillah duk wani nau'in gaisuwa mai kyau ya tabbata ga Allah an fashe na karatu wa salawat salloli na fadin laida na nafila duk sun tabbata ga Allah wa tayyibat kalmomi daɗaɗa masu daɗi da ayyuka mazarki duk sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi amince Allah ta tabbata a garga ya kai annabi wa rahmatullahi da rahama Allah barakatu da albarkarsa assalamu alaina amince Allah ta tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma bayan Allah salihai wa innakum idza qultum idan kuka fari wannan asaba kullu abdin fi samai aw bayna samai wal ardh duk bawa na kware da ka ce wa ala ibadillahi salihin addu'an nan da kai za ta same shi ko sama yake ko sai yake ko tsakanin sama da kasa yake ashadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa ba mota da gaskiya Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina mai shaida cewa muhammad bawan Allah ne kuma na Allah ne thumma yatakhayyar min ad sanan sai ya zabi addu'a a ajabahu ilayhi wanda yafi so fa yad'u sai addu'a an karatu kaga sai me sai addu'a to cewa ka zaɓi addu'ar da kake so ya sa man buhari ce wale su bi wajibin don da wajibi ne zaba ka zaɓi ba fahimtar sa kenan inda waji a ah, yanzu a ce don kaga da maka sallah za ka kuka yi lantar na ai dole daga yi su ba zaɓi an fashe wannan wasu malamai cikin su adai mamamu bin hamadu a wannan abubuwan guda hudu Allahumma inni a'udhu min azabil qabri wa min sadama ma yawon min sadama sai dajjal su dole ne a yi ce dalili shine manzo Allah ba da umarni hadisai da dama ce yace ta'awuzu billahi min arba'in ku dinga neman Allah ya kiyaye ku guda guda hudu to tunda ya bada umarni to dole wannan addu'a yi ta amma bayan duk addu'a kake so kuma yanzu ba dole ba cewa sai ka yi ta an gane karatu kin ga mutum ba ka ce ya Allah kare ni ga azabar kabari azaba rayuwa azaba mutuwa fitinan menene dijjal to ka zabi dukkan da kake so kowa da ba za ta shi wani mota yake so to ya gawa Allah Allah ba ni mota wani mata uku gari su zai ke cika hmm, manya mutum na da uku zai ke cika sai riga Allah babu laifi wani bai da ko daya ya shiga da ce ko da yake karshen wata ya samu kwasa ya wadda ta dashe ya rushe tun da ba albashi an mai da kuwa kudin shi wani kuma har gani kwasa bai zo kai shi ba abu ya rushe ta ya za a yi yawa Allah sai ya Allah muna shi ma ya rushe da wasu albashi Allah kawo na ta hanyar zai baka a kowa da rafi ya wurin ha sai Allah baka so ka zaɓi abin da kake so sai ka yi wa'an suka ce wannan wun guda hudu in ma mutum bai yi su ba ha bai ma da sallah ba wa? Ka, sun dai wuri sun dai wuri sun dai wuri mai fadi domin imamu tawus almajin abdullahi abbasin ne akwai shi abdullahi ya sallah da sallah ce ka nemi Allah ya kare ka daga azabar kabari da fitar rayuwa wannan addu'a ce ah, ban yi bace da duka sake sallah ba tashi hankali to Allah zai kuma Allah gara ta wasu karatun ba ka yi wa an wace wannan sunna ce mai karfi ka nemi kayar da wannan da hudu in ba ka nema ba sallah ta yi an gane eh ka zauna ka yi tahiyar kamar Allah salati shi ke farilla addu'ar in kana da bukata fa in baka da ita so kuma shikenan wani nasan ƙarya ne in ba da maka ciri baka ci baka da bukata ba ko baka da su duniya kana da su lahira ko baka da ita to balle ma su duniya akwai ta da yawa ina jin masu fitar yawan ta lahira ma yawa ko fi da wa ba bukata ka lahira guda ne ni dai dai ce ni dai ba ni kai ce bukata ta lahira shiga aljanna to tun biya kuma ga Allah kaɗai sun yakan kansu an fahimci wannan to ka za ka dage da addu'a bawon Allah lolin ka in ka su jira kai addu'a an gane in ka zo na cikin ta karshe ƙarshe ba a yi ta yi farko in faɗi suna can baya ta yi farko salatin manzo Allah ke tsayawa ba magana addu'a ta yi ƙarshe ta yi gama ta suka za ka yi addu'ar ka ita kuma da limai ta assalamu alaikum to jefa da addar dole kai sallama za mu zo babin nan gaba kana insha Allah ta'ala kila ma Allah ta Allah kai liman na sallama in dai karka kai salati kuma kai ta'awizilin nan min azab al-qabri wa azab al-fitnat eh, ma to kai ba dole kai sallama a ya sallama ba kai yusu ba to kai da shi kai yusu tare kai sallama ka za mu zana insha Allah ta'ala ina Allah kai mu da dan Allah sai mu tashi babi na 151 kuma daga yau kaga mun dawo karatu kenan insha Allah ta'ala kenan duk karatun da kenan sannan Allah sa yadda gobe akwai majalisin Bilal na Rijal wa Nasa ranar lada akwai tafsirin kwana a kwana din kuma eh tafsirin kwana a kwana kuma za a yi insha Allah ta'ala eh me a lauta ba maganar man kwana yau na amfanin jaka ka dawo mu je alwasiya kuma Lahadi, kuma Lahadi ta sama kuma dawo kwana kwana za a yi ta eh tun da an yi rigayen hutu za a dawo karatu na kwana insha Allah talata kuma akwai karatun burje yaro a eh, menene rafin yaro da gari wani <laughs> da rafin yaro daga gari sannan laraba kuma akwai karatun sahaba bayan sallar da asar karatun muwaɗa tsakanin magarba da isha ita nan laraba eh, juma kuma zama da wannan insha Allah Allah ya sa na alamisa ah, ba lokacin sai sai an nazarta an gari da gwara su أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفعت الله ساكا ومالا دا الخير kafin takaddun tambayoyi akwai kasasuwa cikon karatukan tafsir da aka yi na ramadana suna nan a waje a wajen jamili za a same su insha Allah wannan ke cewa assalamu alaikum malam mutum ne yayi rancen kuɗi dubu ɗari a wajen wani zai sai taki ya sanya wa masararsa bisa alkawarin zai saida ma wannan mutumin masara buhu 20 zai mashi saukin biyu a kowane buhu akan farashi na kasuwa idan kaka ta yi misali idan lokacin kaka ana saida biyar zai saida mashi uku, shi malam ya halaccin wannan wannan riba ce ba shi halatta ba shi halatta haramun ne mutane su guji cin riba manna Allah cewa da mutum ya cire ba gare ya zina da mace saba'in cikin hadda uwarsa hadda uwarsa haka manna Allah a hadisin masa yi to shi yasa duk yadda wani zai ma kwance-kwance ya halatta ma riba kyale shi gehe da kar ka ci ta dan bala'in ya taso ma gobe da kiyama ba zai zo ba ya tare ya tare ma ba shi ya je ta ci amma cewa je ta ci ba mazala Allah ya sauke abin da ke halatta yana halatta ka ba mutum rancin naira dubu ɗari ya yi noma da alƙarshe an Allah ke mu da kaka zai biya ka dubu ɗarinka ko da kuɗi ko da amfanin gona amma ba ciniki ba yanzu ba magana ciniki ana ciniki wadda da babu shi so idan Allah ke mu da kakan ya samu masarar to sai biya ka daidai da ake da kasuwa a lokacin ana sai da dubu biyar biyar ka ba shi dubu ɗari dubu ɗari baka kenan buwa shirin kenan daidai wa daidai ana sai da dubu uku ko nawa ake sai da lokacin haka zai daka da masarar kuma kudi zai daka ya je sai da masarar ya kama kudin ka dubu dari daidai wa daida wannan shine halal Allah ya sau sannan wani yake cewa assalamu alaikum don Allah malam a taimaka min da fassarar waɗannan ayoyin wal habbu dhul asfi war rayhan da kuma farawhu war rayhan wa jannatu na'im wal habbu dhul asfi war rayhan فروح وريحان وجنة نعيم والهب والأصل والرهان mafi في gare ka ka samu من ɗinmu na تفسير za ka تفسيرا tafsirin ayoyin sosai tafsirin amma yanzu fasara kawai ba tafsirin ba Allah subhanahu wa ta'ala na kididdigo ni'imomin da yau mutane ne a cikin suratul rahman sai ce wal habbuzul asf war rihan da kwaya kwayar da ake ake shuka ake nomawa wadda take da zangarniya an wajen na karatu da kuma rehan menene fari? falawa in da kuma ta da sanar wannan na ce, kaga mun wasan muhimmanci falawa a Najeriya tun muna cikin wahala amma tana da fa'ida da Allah ya bace ta falawa da ake sa gida nan tana ƙara ƙarfin ido da lafiyar ido an wajen na karatu ga kamshi da sauransu amma ga mutum da wahala ta kai wahala wa ke magana ya kalli balawa ta fita na karatu tabbatun da kaji Allah ya kawo ta shi yasa nake samu kasar din da har nayi bayanin fa'idojin rihad nan da yawa cikin wannan tafsirin na suratul rahman ina da tafsirin bara ne ko na na na azumi ma eh wani ne da yaya ne? ta wannan ma suratul suratul la waqiya kenan ko eh yake shafa rawu wa hanu jannatin na'im shi ma ka samu tafsirin wannan ah, ah, sura da cikin kasance ma wajen bayani sosai amma Allah na fi da wurin cewa idan bayan Allah na kwarai a ta farko sura ya kawo ashabul maimati ma ashabul maimuna ya kawo ashabul mashamati ma ashabul mashama ya kawo sabiquna sabiquna to karshen sura sai zai ce wa in kana minal muqarrabin su ne sabiquna ne kenan yace idan mutum na cikin na kusa da Allah gaggab to farahun wa rihanun wa jannatun na'im to mutuwar rawar gutu ce a gare shi rawar zai huta an yi mutu ware han da kanshi na aljanna na furin aljanna wa jannatin na'im da kuma aljanna ta nema ta tana jiran shi Allah ya samu da shi daga ƙarshe yake cewa shin yana halatta mutum ya sanya ma yaron shi suna raihan ko kuma raihana to kaji shi abinda sa ce ma fasara bai ai kenan to man da karambani na ɗan najeriya ga sunaye nan bila adadin su kadin wani kakale kakale sunaye allah guda nawa ne wanda amma ka sani hadisi guda ba ta sun da tara bane ba to duk ka sanya sunan sunayen kana da abdullahi abdurrahman abdulaziz abdulgafa duk kana da su ta sun da tara ko sunaye annabawan allah manzanni allah sau annabi nuhu duk ka kama sanya su sanaka yawon neman rehanu waye waye da sauransu ko karambani ne kai mutane eh, kuma matsalar na nina ga ragar bazar sun ne matan ne sun shiga gaban ku ne kawai matar ce zai muru to ni dai wannan yaron duk abin da na same tun da shi yake yayi antin mu mar take Abuja shi ta sa to kai Abuja kake ita antin da take Abuja ba tana jan kaya ba da ita da mijinta kai kake zaman da wahala <laughs> mun da wahala eh, to kada ka kuskura a sa ba danka sunan da ba da asali a shari'a eh Allah sa wadace wannan ke cewa salamu alaikum da fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi amin malam tambaya shi anan shine kamar yadda ake yi masallar farilla tasbihi 33 shin ita ma sallar nafila ana yi mata ne a ba mata ba sallar nafila 33 farilla kada kewa kaga dama da kuma nafila kai askar wanda kuma ba talatin da ne bane wannan kana iya ko 100 ko sama da haka ko goma ko wancan wannan ka zuna ka askara astaghfirullah la ilaha illallah salatu manal abdukan amma ba talatin da uku ko ba sanne yake cewa mutum ne yake bin liman sallah sai liman din ya samu matsala ya sanya shi ya cika sallah to malam a nan gurin kuma ga ya sallah wanda ake bayyana karatu ne to a nan gurin sai din ya sanya shi domin ya cika sallah din to a nan gurin zai ci gaba da surar da liman din yake karantawa ne ko ko zai karanta wata sura ne daban in ka iya da surar da liman ke karantawa ci gaba in baka yi aka ba wal ka kai a karanta da an gane ko fatiha ce dai dole su ka yi da sata ya kai maliki din sai jawo ka to sai dole ka sai ba iyaka na bude iyaka da sayi duk fatiha dole sai yi da sata to a shi liman mahaddashi ne an gane ɗaha ya kamo ɗaha ma an zanna da ikar kwanar ta shiga illa ta fukular ne mai kasha sai jawo ka sai ka ce wal asr inna al'insana lafi ya hafar illa lalazi da aka sai ka yi zafi ka ruku har gaban madina sallata yi yawa wannan yake cewa malam mutum ne ya yi alwala lokacin da ya fito wanka sai kuma ya makilin da burush to a nan gurin sai ya canza wata alwallar ne ko ko ba sai ya canza ba ya yi burush da maki malam ko da haƙorin giwa kai burush ta ba su zai zaba lullaka balle da makalin da da da da da burush ba wani sama lullaka malam na sannan wannan yake cewa don allah malam a fahimtar da mu kan asalin ibn hazam shin kuma malamin suna ne ko kuwa eh to ka samu matsala don baka zuwa majalisin rafin yaro da gari shi za ka samu wani matsala da kana zuwa can ai musamman muka yi littafin tarihin shi kusan duk wani malami da kasar mai littafin tarihin shi mutum daga farko a ƙarshe su bina hazu ne su bina kasar ne su mamu malik ne mamu abu littafin goma muka yi duk da malaman da gidi su mamu shaukari ne ba ga da ba ma ba tan ba cewa ibn hazuru wai malamin sunna ne ko malamin sunna malamin sunna ne na ina da hakuwa illa dai kawai a zahiri ne me ma'ana zahiri wanda shi gundarin hadisi ya yi gida shi ina ta fashe wannan wanda shi ma'anar zahiri ma'ana bai yadda da a ce misali a fassara hadisi a ce an ciro kaza ko an ciro kaza shi ba gundar abin da ya faɗi to duk malaman sunna duniya sai da cewa ala suna ne in ka ya soke shi to shi ne ba ala suna ba shi bai sukan nashi ina ta fashe wannan eh amma malamin sunna ne eh, da shi da su imamu shaukani duk mun kare su baki da ba ku littafin su ba da wani kowanne na da littafi ɗaya da aka tarihin farko a ƙarshe kuma mun bishi tun farko har na goma a majalisun zafin yaro da gari sanau ne ke cewa malam ya samu liman ne a sallar isha'i bayan an gama magariba lokacin kuma an haɗa tsalla ne saboda ruwa to a nan gurin zai bi sai sallar isha'i ne bayan an gama ya magariba shi koko ya zai haka zai yi dole har a mazaba malikiya kuma kada wani ya tsallake canci ta mu malikiya a to kada kake ko malikiya ka za a yi sallar da ta da masallaci ta kake yi sai an gama ta sai ka hau da ake binga an mutu na karatu ana halin mutuwa da isha'i ne ka zuwa samu za su fara sallar isha'i to isha za ka bi su ba ka da yin hukuma gini da ya ce mutuwa ba a ka saba wa malikiyan ma kuma ka saba sunna sai dai ka bi isha'in aka sallabe sai ka hawa gabanka kuma sallar ta yi ha to an ce wa tartibu to idan karatu da wa tartibu idan sashi ba yanzu ya karanta haka ba sai ce ma'a zikri wal qudra haka yasa kaida ai dole a jeranta salloli amma fa in an tuna in ka manta ka fara yin al'asar ka azhar ta amma in ka tuna dole sai ka fara yin azhar ka al'asar sai ce wal qudra kuma sai da iko to da kuma za a yi sha a masallaci ka kana da yunkin kai magarba ba ka da iko ka ta tawaki to in sha za ka yi sai ka zo kai magarba eh shi sa mutane sa bukatun ma malikiya ma ƙara karanta da su shi da suka ji mutum na ta shirme da sunan malikiya ya ta shirme eh shi bai ma gane malikiya ba eh ba ni bakin baka fasara ne yayi wani ne ya wajaba gare shi gasu da dai gasu da shi kenan shi ya tashi Allah ya sa shi kenan to Allah ya gafarta mana rabon mu Uh-huh. Eh, kaji ya ce shi shi shaki magarba ake yi a shi isha suke yi to shi ya shiga da niyyar menene magarba ne sun suna isha yi a zo a zo na raka ta uku sai gan tashi zuwa raka ta hudu to ya za ka yi malamai sun ba da dama guda biyu a nan wurin ko dai ka tashi ka bi su kama ka isha'i kuma ta bai niyya isha'i ba a halima ya dauke ma niyyar tun yanzu aka da kudura dinsa a mace na karatu ta kuma suka salma garba akwai kuma suka ce a tun da ayyama garba kan yi ko to suka yi hukun suka zauna ka jira su ba gane sai ka zauna ka jira su suka sallame kama suka sallame dan wa inna li kulli imrin manawa nawa kai kayan magarba niyyar magarba kuma magarba ta yi su ba sai niyyar isha kuma isha su ta yi eh kamar yafi na fi zaɓin ka ibi na farkon nan sai eh, don ka da ɗan kotu masallaci su zuwa su yi shawara kanka sai eh, yanzu ya shawara kanka ce ka zo da sabon addini ko ma ce ɗan boko haram ne da eh, kuma Allah ya sa wannan gigitacin ya gigita su su ce ma wani karatu ne bi mara asali Allah ya ke, Allah ya ta wani babanmu Allah ya ƙara mana imani tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shirya da mashi na addini Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kuminta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kumbuje mata wanda ba su da lahiya Allah ba su lahiya mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da arziki mai albarka abinda ba mu iyawa Allah ka iya mana Allah ka sa albashi dinga zuwa duk wata ko <laughs> kuma ku bukata wannan addu'a din ba na bukata ku to eh gobe sai da addu'a eh Allah ya sa albashi dinga zuwa duk wata <laughs> kana ƙara samun matsala Allah kare mu da sa daga shi na ruwa sama to Allah ba ruwa mai albarka eh Allah ba ruwa mai albarka Allah ya sara eh in za ku rige ku nuciya mai albarka kun ga zariya sana musu ba mai albarka ba eh an bale ake sai a zariya wajen su biyu kenan to ni nisa za ku rige ku nuciya Allah kawai mai albarka an fice nugu Allah ba mai albarka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum